a kakan haka akwai tambayoyi mai tambaya ta farko yana tambaya ne cewa yakan zo wurin darasin tafsiri da alkur'aninsa kuma ya so da dama yakan ji waɗansu fa'idoji na ilimi waɗanda yake buƙatar ya rubuta su shin ya halatta ya rubuta su a gefen da ba rubutu a takardar alkur'ani ɗin ko kuma yaya zai yi ina ga abin da zai fi dacewa shine ka samu abin da ake kira daftar fawaid wanda exercise ka na rubuta fa'idojin ilimi irin waɗanda zaka ji za su kare ka wanda da an faɗa kamar kyautawar ido in mutum bai rubuta ba sai ya manta to sai mutum ya gaggawa sai ya rubuta wannan shine zai fi sama da ka rubuta a jikin takarda ɗin ta alkur'ani tun da shafin baya da faɗi da yawa kuma wannan zai bayar zuwa ga in ba ka gwanance ba wajen rubutu kila ka lalata takardar ko kuma idan biron ka irin mai inkin nan ne ko ya ruwa ya taba wajen kuma ya lalata maka alkur'ani to amma idan ka samu dan karamin exercise kanka ko dan littafin ka dan kankani duk lokacin da ka ji wani abin da kake da sha'awar ka rubuta to kaga sai ka rubuta sai ya kare ka a wani lokaci na gaba malamai suka ce ma hufiza farra wa ma kutiba qarra abinda aka haddace mutum zai iya guduwa wata rana ka neme shi ka rasa amma da aka rubuta to ya zauna kenan da haka ke waɗansu kuma suka ce a abin da ya fi shine haɗa tsakanin guda biyan ka rubuta sannan sai ka haddace ta yadda in wata rana kwakwalwarka ta ha'ince ka sai ka koma kan abin da ka rubuta shi hannu ba zai ha'ince ka ba wannan kuma yake tambaya dangane da cewa mahaifiyarsa tana da shekaru kusan ɗari a duniya sakamakon haka in za ta yi azumi zai wahalshe ta sama da kima zai wahalshe ta sama da kima me zai hana ta ciyar sannan idan har za ta ciyar shin zai iya ciyarwa shi da yake zaune a wani gari da ba a can take ba a madadinta idan ba ta da halin ciyarwa ka ciyar a madadinta ya yi a koina kake ba sharaɗi ba ne ba sai a garin da take zaune ita inda tana da halin ciyarwa sai ta ciyar a garin da take amma ba ta da hali kai za ka ciyar a madadinta sai ka ciyar a garin da kai kake idan kuma ka tanada ka kai mata ta rinka ciyarwa din ita da kanta kuma shi ma kuma duk yayi mai tambaya ta biyu yana tambaya ne dangane da cewa shir riba tana iya shiga cikin kuɗi na takarda ta naira da dala 'yar amurka da stalin pound na ingila da sauransu ko kuma dole sai cikin zinari da azurfa zance mafi inganci riba tana iya shiga cikin takardu na kuɗi ba sai cikin zinari da azurfa ba ko shakka babu zinari da azurfa su ne asali waɗanda aka haramta riba a cikinsu lokacin da za a yi cinikayyarsu tunda manzan Allah sallallahu ya sharɗanta sharaɗi guda biyu dole ya zanto mislan bi mislin kuma dole ya zanto yadan bi lokacin da za ka sayar da zinari da zinari ko azurfa da azurfa dole ne zinari gram tamanin in baka kai ma za ka bani zinari gram tamanin azurfa gram tamanin kai ma za ka bani azurfa gram arba'in ko da nawa zinarin an sarrafa shi an yi yan kunna da shi an yi awarwaro an yi sarka kai kuma naka yanzu aka haƙo shi daga ma'adini amma dai zinari ne to ba a cewa tun da ninawa an sarrafa shi gram tamanin nashi ya kamata ya zanto a madadin gram saba'in naka na wanda ba a sarrafa ba tunda da zahab ne bi zahab to zahab bi zahab kuma la yajuzu tafadul fi bai'ihima ba shi halatta mutum ya fifita wani akan wani dole ya zanto daidai wa daida kamar yadda manzo Allah ya bayyana ne mislan bi mislan din sannan kuma yadan bi yadin hannu da hannu abinda suke nufi da yadan bi yadin shine an ya timma taqabudu fi majlisil bai sawa'un zinari da zinari ko azurfa da azurfa ina fata mun fahimta waɗannan su ne asali kuma su ne shugabannin kowane kuɗi shi yasa malaman da suke cewa riba ba ta shiga cikin sauran takardu na kuɗi su a ganin su zinari da azurfa su ne asalin kuɗi duk abin da ba su ba to wakiltar yake yi da aka wakiltar su kuma ba zai zama daidai da su ba amma duk abin da jama'a suka ɗauka suka ce sunan shi kuɗi kuma suke mu'amala da shi a tsakankaninsu da juna to wannan abin ya zama kuɗi kuma lallai hukuncin da zai fada cikin abin da ya shafi zinari da azurfa ki zai shafi wannan abin nufi yanzu mun ɗauki takardar naira a matsayin kuɗi to yanzu ba shi halatta kenan in sayar maka da naira dubu ɗaya haɗaɗɗa kan za ka bani naira ɗari tara da hamsin a ware hamsin hamsin ko yan goma goma sababbi saboda ina son in canja a wajenka in yi barazana da su wajen barka da sallah dole ne idan na baka naira dubu ɗaya kai ma ka bani naira dubu ɗaya amma in baka naira dubu ɗaya kai ka bani ɗari tara da hamsin duba da cewa ni naira dubu ɗaya ce dunkulalliya kai kuma naka naira ɗari tara da hamsin ne a ware ko yan goma goma ko yan hamsin hamsin ko yan naira ɗari ɗari dan dai kawai sababbi ne naka ni kuma na tsohuwa ce sai in ce ai haka idan muka yi haka mun yi riba dole sai ya zanto mislan bi mislin dubu ɗaya na baka kai ma dubu ɗaya ka bani sannan kuma sai ya zanto yadan biyadin yanzu na miƙa maka kai ma yanzu ka kirgo ka miƙa mun an yi timma taqabudu fi bai'i dole ya zanto haka akai ina fatan kun fahimta amma idan mutum ya ce babu riba a cikin waɗannan abin nufi ya halatta in baka naira dubu ɗaya kai kuma daga baya ka bani ɗari takwas ya halatta in bata dubu daya ka bani ɗari takwas da hamsin ko ɗari tara da hamsin to duk wanda ya wannan to ya bude kofar riba wannan zance na cewa takardu na kuɗi ko a ina suke da takarda ka yau ko wata fata muka je mai ta mage sai muka yi islahi a Najeriya muka yi jima'i muka ce wannan tana da kimar dubu ɗaya don haka duk inda aka je kasuwa abin da ake sarwa dubu ɗaya ka bayar za a baka to wannan ta zama kuɗi don abin da ake kallo ita ce a astamaniya kasancewar abu farashin haja ta yadda in ka je ka taya buhun wake nawa aka sai naira dubu kaza sai ka kirgo takardun ka bayar za a baka irin yadda kuma in zinari ka bayar kuma za a baka irin yadda in azurfa kuma ka bayar kuma za a baka idan ka je ka samu turmin atamfa wannan turmin atamfar yar ingila nawa aka ce maka naira dubu uku kai naira dubu biyar to shi kenan in ka kirgo takardun nan dubu biyar ka bayar za a baka atamfar yadda kuma inda zinari za ka kwatanta kimar ka bayar shi ma za a baka yin azurfa ce za a baka a ce aikin da zinari da azurfa za su yi maka shine aikin da waɗannan takardu suka yi maka da haka hukuncin da ke shiga cikin zinari da azurfa shine hukuncin da zai shiga cikin waɗannan takardu na naira sawa'un naira ce ko kuma stalin pound ce ko mece ce kuma idan har mutum ya ce wai babu riba a cikin waɗannan to yana nufin kimar su ɗaya ko darajar su ɗaya kenan abin nufi idan aka samu yan naira ɗari ɗari na najeriya ɗaya biyu uku hudu biyar har zuwa goma ya zama dubu to kuma ya kamata in ka bayar da wannan kuma a baka dalar amurka ita ma ɗari ɗari ɗaya biyu uku hudu biyar zuwa goma ita ma a baka daidai wa daida darajar su ɗaya ba mai hankalin da zai ci darajar su ɗaya ba mai hankalin da zai ci kima su ɗaya sannan idan har mutum ya ce ba riba ba za ta shiga cikin su ba abin da yake so yake su ba kuɗi bane ba to ko in ba kuɗi bane ba bai halatta in ba da wannan takardun ba ka bani buhun shinkafa gero ko ka bani atamfa ko ka bani yadi ko ka bani dukkan wani kayan bukata dan ka ce ba kuɗi bane ba sannan kuma da mutum ke nan ba za a yi amfani da su wajen sadaki da ake kaddara shi da rubu dinar ba za kuma a yi amfani da su wajen sata ko naira nawa mutum ya sata tunda ba kuɗi bane babu yankan hannu a ciki gaga idan mutum ya faɗo wannan fatawar barnar da zai yi tana da yawa da haka wannan magana ce mai rauni mutum ya ce waɗannan takaddun riba ba ta shiga ciki magana ce mai rauni daga cikin maganganun malamai amma maganar cewa kuɗi ce ita ce magana mai ƙarfi ko da shekul islam ibn taymiya zuwa ga ita yayi ishara a cikin majmu'ul fatawa idan ka duba juz'i na 30 shafi na 472 da juz'i na 19 shafi na 251 cikin majmu'ul fatawa ibn taymiya biya isara zuwa ga cewa duk abin da mutane suka yi ittifaki suka ce sunan shi kuɗi to sunan shi kuɗi kenan duk abin da ya shafi yana da azurfa shi ma zai shafi shi wannan abin domin yanzu idan ka ce ba kuɗi bane kana nufin babu zakka a cikin mutum ko miliyan ɗari ya mallaka ta Najeriya babu zakka tunda ba kuɗi bane ba to kaga wannan barna ce ba karama ba sai mutum ya jefa al'ummar manzo Allah cikin halaka kuma wannan fatawa ta cewa lalle waɗannan takardu daidai suke da zinari da azurfa tun da abin da ake ba interest din nan ba riba bane ba dan haka kasuwanci akai aka baka ribar ka ko mai wannan fatawar kila ya manta da cewa shi kansa banki banda ma ita ribar banda ita ribar ai shi banki yana yin kowace irin hulɗa babu halal babu haram a wajensa galibin bankunan mu yadda zaka je ka karɓi rance ka je ka yi noma ko na rani ko na damina haka kamfanin gidan giya za su je su karɓar rance su sayo alkama don su je su yi giya haka banki suke yi haka idan mutum zai sai raguna ya kai lagos lokacin babbar sallah ya ci riba to haka idan mutum zai sai aladu daga nan gurin ya kai in zai sai karnuka daga nan gurin ya kai banki duk za su iya bashi kuɗi ba sa cewa haza halalun wa haza haramun ma'ana yana nufin dukkan waɗannan mahalal ne to kaga wannan barnar da suke tana da yawa sannan kuma sukan kan yunkurin banki na addinin musulunci da musulmai ke yi ina ga shi wannan ma la mahalla lahu min al-hirab domin shi bankin bai riga ma ya fara ba ballantana ka gane yayi daidai ko yayi kuskure musulmai ake bukatan su sai hannun jari a kafa bankin a cika ka'idar gwamnatin tarayya ta dala a ta naira biliyan 25 har yanzu ko biliyan 10 ba tara ba duk masu kuɗi sun kai bankuna sun kai kudaden su bankunan riba ko na cikin gida ko na waje mutane sun hana gwamnatocin jihohi galibi da suka yi alkawali da wanda suka ce za su bada miliyan 100 da wanda suka ce za su bada miliyan 200 da wanda suka ce za su bada miliyan 500 duk sun kame hannunsu sun ki bayarwa to kaga shi bankin bai riga ma ya fara ba balantana ka ce yayi daidai ko yayi kuskure da haka ina ganin wannan wani yunkuri ne wanda bai dace ba ya kamata mu tsaya mu yi yunkuri na kafa banki na addinin musulunci din namu ka yi kuskure ba shine laifi ba amma ka maimaita kuskure bayan an faɗar da kai daga da kai shine me shine laifi ka yi tuntube ka faɗi ba shine laifi ba amma da ka faɗi kuma sai ka tsaya a wajen baka yi gaba ba wannan shine laifi to bankin bai riga ma ya fara ba bai riga ya fara ta ta ta ba ballantana ya tuntube ya faɗa a ce tashi a ga yaki tashi sannan a soke shi ta ta ta bai fara ba irin koyon tafiyan nan tunda ba riga an sai hannun jarin da aka riga aka kayyade ba da haka dai waɗannan al'amura suna daga cikin manya-manyan al'amuran da idan mutum yana son yawa kansa adalci a fage na fatawa yakan karanta maganganun waɗanda suka gabace shi kuma in ya karanta maganganun waɗanda suka gabace shi kare ɗauki magana shahadda magana da ta fandare wa sauran maganganun da suka fi ta ƙarfin dalili sai mutum ya riƙe ta da hujjar cewa wani ya taɓa faɗin ta a da ina ganin wannan kuskure ne ba daidai bane ba Allah shirye mu Allah ganar da mu waɗannan takaddu da ta ɗaya da ta biyu da ta uku dukkaninsu waɗansu kasidu ne da waƙoƙi da waɗansu ɗalibai suka rubuta ɗaya daga cikin su Usman Abdulmajid daga nan Maiduguri akwai kuma wani Isa Muhammad akwai kuma wani ɗalibi shi ma daga Kano duk suna cikin mahalarta tafsiri abinda dai suke ina ga bai dace in karanta wata kasida da aka yi dan ni ba amma abinda nake so in ce da su na gode da kaunata da suke don Allah kuma ina fatan su ma Allah ya kaunace su irin yadda suka kaunace ni saboda shi sannan kuma abinda suke min kyakkyawan zato a kai ubangiji ta'ala ya sa ni sama da haka abinda kuma nike na kasawa da kuskure wanda su ba sani bai koyi gare su ina fatan Allah ya gafarta min shi ya yafe min shi za tashi kan aya ta 71 kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ta'ala yace wal mu'minuna wal mu'minatu a'udhu billahi minash shaitanir rajim